amma ba'adu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da shi Allah hana huwa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu damar sake haduwa a wannan majalisi domin ci gaba da wannan darasi na littafin al'ada adabul islamiyya wanda muke gabatarwa a nan kulliyatun nisa'i abubakar majidadi al'islamiyya da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha ta kebbi a cikin ƙasarmu ta najeriya allah muna roƙon ka kai mana jagora ka yaye mana dukkanin damuwa da muke fuskanta yau za mu tashi adabin nawa ladubban bacci a musulunci na ɗaya adamun naumi ƙablar isha wala hadithu yana daga cikin ladubban bacci a musulunci adamun naumi kafla da isha rashin yin bacci gabanin ayi isha ba a san mutum ya yi bacci bayan ya yi magariba kamin a yi isha'i sai in baccin na lalura ne kamar rashin lahiya ko yana zaune yana tasbihi ko yana hailala sai kwana ya ɗan hiskai amma irin kwanci wanga da sunan kwana ka ce bayan magariba zuwa isha'i to shari'a ba ta son a yi kwana saboda yin kwana wannan lokacin yana iya kai mutum ga hasarar yin sallar isha a cikin lokacinta an gane yana daga cikin ladubban bacci a musulunci wato rashin yin bacci gabanin a yi sallar isha wal hadithu ba'daha kuma yana daga cikin ladubban bacci a musulunci an hana wato mutum ya yi hira bayan ya yi sallar isha'i idan ya yi sallar isha'i duk hira in dai ba hiran mata da miji ba ne duk hira in ba wata tattaunawa ce mai muhimmanci a addini ba to ba a san bayan sallar isha'i mutum ya azata da kuskure ne mazajen mu suke yi da suke zuwa zaman mazauna a yi zaune a yi shatike ana hira mace ta jiran namiji har ta gaji kina ta yana hira wannan bai dace ba amma duk da ba daidai ba ne ku ba faɗa za ku yi musu ba za ku bi su ne a hankali dama abinda ake so ga mace mai hankali da basira idan mijinta ya tawaye haƙƙinta bai ba ta ba ta bi shi ta lalama a hankali kuma ta ci gaba da ba shi haƙƙoƙi nai da Allah ya tura mata ta ci gaba da lurar da shi har lokacin da Allah ya sa ya gane kuskure nai don ya gyara tabbas ba daidai ba ne kuma abinda kuka ba daidai ba ne wata da namiji ya shigo cikin gida jira na ɗaya na ta kai ta kama zuba mai ta kama yayyafa mai to kun ga irin wannan kuma mai mutum zai gida to da wata rana muna zaune da wani ni na tashi ni ce masa ku tashi ya ce wani ce ni wallahi sai biyu ya ce wallahi sai biyu na dare ya ce yan wahala wata rana ko biyu na dare ne ta yi ko da naka zuwa wadda ka san barawo ya ce malam wallahi haka naka ɗauka takalin mana in sai sadat sadat ta ce ina nan farki abin nan da haka wa gugu gane ina jira to ashe wannan ya nuna wasu mata lehinsu lehinsu ku ya kamata ku yi duk dubarar da za ku yi ku ja hankalin mijin ki tattara tunani ne ki saka masa son shigowa gida da wuri saboda galibi dare ana je dare ana wasu ayyuka na ba daidai ba ke dai abinda aka so ko da isha dai ka yi duk da wani abu an ka cewa rikice to ni dai mijina na ga hannuna shi au basira shi au wayo yana yiwuwa wata ta ce ko da sai ai ta aiko da wannan matsala kaza kaza ko yana da matsalar shi na yiwa shiga ki gidan ki gyara ki sa ya gyara ki lura da shi a hankali mun gane wannan ladabi ne na daya ladabi na biyu alwudu qabla an-nawm ana so ayi alwala gabanin ayi bacci alwudu qabla an-nawm yin alwala gabanin ayi bacci na uku nafzul firashi wato kakkaɓe shimfiɗa ƙablan naumi gabanin a yi bacci alaihi a kanta kada ki kwanta bisa tabarma ko katiwa face sai ke kakkaɓe ta sannan ki kwanta wal iltija'u ala jambil aymani da kwantawa a ɓangaren dama ladabi na hudu jam'ul kaffaini tattara ta huna hannaye guda biyu haka za ki haɗa tahuna hannayenki gaba in guda biyu ki haɗa su da juna an gane ko wa ƙira'atul ma'awuza da karanta ma'awuza ta ya an ce ma'awuza ta qul da falaki da nasu karanta su ma'an nafsi tare da yin busa an gane kina karantawa iskan bakinki yana bugun tawuna hannayenki wal masu alal jasadi da shaya jiki salatar sau uku na biyar kira'atu ayatul kursi inda naumi karanta ayatul kursi a lokacin bacci na shidda a tasbihu wat-tahmidu wat kabiru inda naum yin tasbihi subhanallah wat hamidu yin tahmidi alhamdulillah wat kabiru yin kabbara Allahu akbar inda naumi in kizo zaki bacci na bakwai ittifaqu butar jaz kashe wutar nefa wani hauru ko abin da ya kama da ita inda nomi lokacin bacci na takwas iglaqul abwab kulla kohohi na gida wasan sagadiyatul aniya da riya korai inda nomi lokacin bacci na tara alwudu'u lil junubi in mutum na da janaba kai ya kwanta sai yayi arwala iza minenin a arada an nama idan yana son yayi barci in kina son ki yi barci kun yi sunna da ke da mijinki to kar ki kwanta daga ɗayan kwanciyar sai kwana da yawa wasu haka suke wata da an yi kwanciya da sai kwana ke ku ki ta gamuwa da matsaloli da jarabobi to kar ki yi haka ba a yin haka to me ake yi da kun gama wannan kwanciyar ki tashi ki je ki tsarki ki je ki arwala sannan ki kwanta hikimar wannan akwai yokilan mijinki yana iya sake neman ki da daddare ko kamin ceto alfijir kiga in za ki wanka an sauka miki sai ke wanka guda ba sai ke yi biyu ba an gane wannan ku na goma shine adamun naumu alal babani rashin kwana rib da ciki jiki rashin irin wannan kwanci na goma sha ɗai zikirullahi indal istiqazi yin zikirin Allah a lokacin da mutum ya falka daga bacci waɗannan su ne abubuwan da za mu tattauna a kansu isha Allah na ɗaya malai adamu na nomi isha rashin yin bacci gabanin a yi an gane kada ka yi bacci in ba a yi isha'i ba wani hadisu ba da kuma da rashin yin hira bayan a yi sallar ishaɗi? ya zo cikin buhari da muslim hadisin Abubarza. Allah shi yarda da shi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yakrahu an-nawma qabla da isha annabi na kabar mutun yayi bacci gabanin yayi isha wal hadith ba'daha kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kyamar mutum yayi hira bayan yayi sallar isha'i Allahumma sai dai hira wadda adda muhimmanci kawar misali za a yi wani sulhu ko wata tattaunawa muhimmiya ko wani dalili mai ƙarfi to wannan ba laifi ba ne amma da sunan hira annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana na biyu alwudu qabla an-nawm alwala gabanin mutum yayi bacci ya zo cikin buhari da muslim daga barra bin azib yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce idza afaita mabaja'aka idan ka je wurin ka? fatawadda wudu aka lissala kai alwala irin alwalarka ta sallah sun matsaje ala shikikar aiman ka gintira a ka na dama sun makul sannan ka ce allahumma aslamtu wajahi ilaika allah na mika fuskata zuwa gare ka ufawaltu amri ilaika na jibinta al'amura na zuwa gare ka wa alja'atu zahari ilaika na jingina gadon baya na zuwa gare ka ragabatan wa rahabatan don kwaɗayi ragabatan kwaɗayin rahamarka wa rahabatan da tsoro azaba ileka zuwa gare ka la marja'aban da majingina wa la jaban da matsera ka gare ka illa ileka sai na dawo inda kake Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta Allah na yi imani da littafinka wanda ka saukar wa nabiyyika allazi arsalta na imani da manzanka wanda ka aiko annabi ya ce fa'in mutta min lailatika in kan mutu wannan daren naka da ka karanta addu'ar ga Fa anta ta'alil fitra ka mutu akan fitra ka koma kamar jariri da ya zo duniya in jariri ya zo duniya yana da zunubi to wanda ya kai lahira bai da zunubi ai sai aljanna ka mutu dan aljanna manzo Allah ya ce waje alhunna akhira ma tatakallabi ita ga addu'a ka sanya ta ita ce ƙarshen magana kada za ka yi magana ta ƙarshen dare ƙala ya ce ha alal nabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ha alal nabi sallallahu alaihi wasallama nin maimaita ta ita addu'ar ga ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faɗi falamma balagatu lokacin da na kai amantu bi kitabika allazi anzalta qultu sai na ce wa rasulika kala la wa nabiyika allazi arsala ban ce maka rasulika ba a annabiyika na ce ka faɗa ya dinu faɗa wannan yana nuna ana faɗi inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake faɗa rawa ahmad imam muhammad ya rawaito hadisi bi sanadin hasan an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ma min muslimin ba wani musulmi ya bitu ala zikirin tsahiran da zai kwana ala zikirin yana akan zikiri ma'ana ya yi zikiri kamin ya kwanta tsahiran yana mai alwala fa ya ta'arra minan laili ya falka da daddare fa ya tsalullah khairan minan duniya wa lahira ya roƙi Allah wani alkhairin duniyar na lahira illa abahu iyahu sai Allah ya shi wannan abu shi wannan hadisin yana karantar da mu yana ba mu tabbacin duk mai son in karye ɗaya ya warka in biyu in uku na dare in yi addu'a ga lamurra ne na duniya ko na layara Allah ya amsa mai in zai kwanta bacci je ya alwala yin alwala ɗaya in za ki kwantawa bacci kuma ki tsaya ki addu'o'i da suka tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan na sanadiyar ke ku duk addu'ar da ke koyo shi na dare Allah sai ya amsa miki ladabi na uku nafdul firashi kakkabe shimfiɗa qablan nawmi alai gabana a kwanta akan shimfiɗa wal istija'u ala al janbil ayman da kwantawa tsagin dama hadisi ya tabbata cikin buhari da muslim daga abu huraira lalle annabin rahama tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya ce idza awa ahadukum ila firashihi idan ɗayan ku ya tattara zuwa ga shirfinarsa falya'khud dakhilata zira'i shiriki wato cikin mayahi ne falyanfud biha firashahu ya kakkaɓe shimfiɗa ta wal yusammi Allah ya ambaci sunan Allah fa innahu la alama ma khalaqahu ba'da dan bai san me yammai bayan an kakkaɓe shimfidar ba duk da iyali ta kakkaɓe in ka taho kai kar ka amintu da wannan kakkaɓa sai ka sake don dan baka san me ya biyo baya ba kuma mun gane wannan ku bai sani ba fa iza arada an yattaji'a idan mutum ya tashi da lalura ya tsari ko wata lalura sai ne ya kwanta akan shimfiɗa falyafaji ala shiqihi al-ayman ya gintira tsagin sa na dama wal yaqul in ya gintira sai ya ce subhanaka allahumma rabbi subhanaka allahumma rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin ma'anar wannan addu'ar subhanaka ɗalki rabbi ya tabbatar maka ya Allah ubangijina na bika wada'tu janbi gare ka na aza san jikina wa bika arfa'uhu da ka da amincewa ta ya kace nake samun damar dauki jikina to Allah na in amsakta nafsi in ka karbi rayuwata to Allah fa gafir laha kai mata gawara wa in arsaltaha in ku kan mayar min da rayuwata to fa fazaha ka kiyaye min rayuwa ka tawa bi ma ta hafaza bihi ibadaka salihina da irin abinda kake kiyaye bayan ka salihai da shi jama'a wannan lokaci da muke ciki wannan addu'ar lokacin ta ne in ma da baki yanzu ya kamata ki sai wannan yanayi da muke ciki na karkar na rashin kwanciyar hankali na rashin natsuwa irin waɗanda abubuwa min babu aula a kula da su ladabi na hudu jam'ul kaffaini tattara ta huna guda biyu wa qira'atul mu'awwizat da karanta mu'awwizat in an ga ce mu'awwizataini to qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas amma in kin ji an ce mu'awwazati to qul wa ta shigo ciki ma'an nafsi tare da yin nafas nafsi busa wal masli ala al jasadi salasa da shahi jiki hasu imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga ummuna aisha annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana nabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza awa ila firashihi yayin da ya tattara zuwa da shimfiɗarsa kulla lailatin kowane darewa ka jama'a kafai yana tattara ta tahunan hannayensa guda biyu ba wai ka yi zaune an da ke hakaranta a'a sai ka tattara ta tahunan hannayenka guda biyu manzo Allah haka ya kai sun manafasa fiye sannan ya dinga busa da karatun nan faƙar a fiye ma sai ya karanta a cikinsu ƙulu wallahu ahad ƙula uzurabbil falak kula ƙula uzurabbil na sai ya karanta su ko ce su ɗaya ɗaya sun mayan sau ma matsa min sani sai ya shahi inda ya samu dama na jiki ne shi ya samu na suka ce yadda ma a lara'asi yana wara daga kai ne ba wajen yi da waska amma a kabala min jasadi da abin da ya fuskanto na jikinsa ya fa'alu zalika salasa marta zai yi haka hasso na biyar kira su ayatul kursi karanta ayatul kursi inda naumi a lokacin da mutum zai bacci imamul buhari ya rawaito hadisi mu'allaq na ba ku asamin wa zai mini bayanin hadisin ake kira hadisi mu'allaq duk wanda ya faɗi yana da kyauta ta musamman da zan karrama shi da ita me ake ce ma hadisi mu'allaq na ba ku wannan in mun gama karatu in na tsaya wanda zai ta hadisi mu'allaq sai shi ko ban san kana magana da wani ka bar shi ɗayan Allah ya ci shi ka ci wannan kyautar ka ci me ake ce ma hadisi mu'allaq imam buhari ya rawaito hadisi mu'allaq an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah shaida da aikin sa yace abu huraira yace wakkalani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hifz zakati ramadan manzon Allah ya wakilta ni in kula da zakar da ake hissa da ake kira zakatu ramadan ko zakatu fitr manzon Allah ya sanya shi shine sto kifa na zakatu fitri da ake tara fa atani atin wata rana abu da ce fa atani atin sai wani mai tahowa ya taho min allah ya hasu min sa'a ya shiga yana kwasan wannan abinci fa akhadtuhu sai na kame shi wa qultu nace da shi wallahi la'arfa annaka ila rasulillah yace wallahi sai na kai ka inda manzon Allah kai na ka dibar abincin da ya bani kulawa da shi kala yace inni wal haka ne sai shi wannan wanda yazo sata abincin yace inni muhtajun wa alayya iyalun wali hajatun shadidatun ya gaya ma abu hurairah ce abu hurairah ce masa inni mutajir nan da kaganan mabukaci ne an gane ku wa alayya iyalun kuma ina da iyali wali hajatun shadidatun kuma ina da bukata mai tsanani don Allah kai hankali kala abu hurera ya ce fakallaitu anhu sai ni kyale shi ban kai shi wurin manzan Allah ba fa asbahatu sai ni waye gari wurin manzan Allah da zuwa wuri ne ban kwace mai kala ba fa kala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce ya aba huraira ya kai abu huraira ma fa'ala asirukal bariha ya kuka kwashe da kai dan hurtu na kanajiya mutumin nan da ka kama wanda ka so ka kawo inda nake ya kuka yi ne me waru ya ta kaya ne kala qultu nace ya rasulullah shaka hajatan shadidan ya kawo min ƙara cewa ina cikin bukata mai tsanani wa iyalan yana da iyali farahimtuhu shi yasa na tausaya min fa khallaita sabilahu sai na kyala hanya ta yata yata kala sai annabi ya ce ama innahu qada kazabaka saurara ka ji ga ne nan yaya ma ƙarya amma wa sai udu da sannu zai dawo fa arabta annahu sai udu abu hurairah ce manzo Allah na cewa zai dawo nan take ni ma na gane cewa zai dawo li qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama innahu sayaudu saboda annabi ya ce sayaudu zai dawo daga nan farfattuhu sai na kama dakon na kwace shi ina niki kwana ita kulawa faja a siga ya zo ya hasu mina sa'am yana kwasa abinci fa akhaftu sai na kama shi fa qultu nace la arfa annaka ila rasulillah zan kai ka inda annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace da'ani fa inni muhtaji wa alayya iyanu la a'udhu ya ce ba zan sake dawowa ba farhimtuhu sai na tausaya mu fa khallaitu sabila na sake hanya sai fa azbatu sai ruwa ya gari fa qala li rasulullah sai annabi ya ce da ni ya aba huraira ma ala asiruka ya kuwa kwashi da mutumin ka dan nakka eh wanda ka so ka kame ka kawo me ya ta kaya kurtu nace ya rasulullah shaka hadatan shadidatan wa iyalan farhimtu sai na tausaya maka fa kallaitu sabilahu sai na saki hanya ce qala amma innahu kada yi. wa sayud yayi makarya zai dawo farasattuhu a salisa sai na sake dako ne karo na uku faja'a ya hato mina da'a sai ga ya zo yana kwasan abinci fa sai na kama shi fa arfa annaka ila rasulullah sai nace zan kai ka inda annabi wa hadha akhiru salati marratin wannan shine ƙarshen karo na uku kenan An annaka mu. kana riya cewa la ta'udu ka dawowa thumma ta'udu sai ka dawo Ƙala, sai wannan bawan Allah ya ce da'ani ƙyale ni wa maka kalimatin in ka ƙyale ni zan sanar da kai wasu kalmomi zan haɗa maka wasu abubuwa kaga kalmomin nan yanfa'uka lahu biha Allah zai amfane ka da qultu abu hurairah sai na ce ma huwa me waɗannan kalmomin Ƙala. yace kai ta ila firashika yayin da dukkan tai wurin shimfidarka fakara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illahu huwal qayyum ka karanta ta hatta taktimal ayata sai ka kammala ayar nan gaba ɗaya fa innaka kai in ka karanta ayatul kursi lan yazala alayka minallahi hafizu hafizun mai gadi lan yazala har abada ba zai gushe ba alayka wurinka min Allah daga wurin Allah Allah zai baka dan gadi wala ya taraban naka shaytanu shaytanu bai koyowa kusa da kai hatta su ga har sai gari ya waye fa kallaita sabilahu abu huraira ce wannan ba Allah da najiwa ga roma ni ko sai na saki hanya sai fa asbahatu waye gari fa qala li rasulullahi ina zuwa ga da manzon Allah yace da ni ma ala asirukal bariya ya ku ya ta kaya kai da dan hursa dakka najiya jiya qultu nace ya rasulullah za'ama annahu yu'allimuni ya riya zai sanar da ni kalimatin wasu kalimomi yanfa'uni Allah biha Allah zai amfane ni da su ni ko fa khallaitu sabilahu sai na saki hanyar shi qala ma hiya me kalmomin qultu qala li yace da ni idza awaita ila firashika yayin da dukkan tattara zuwa ga shimfidarka fakara ayatul kursi ya ce ka karanta ayatul kursi min awwaliha tun daga farkonta hatta takhtimal aya haka kammala aya ita ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa qala kuma ya ce da ni lan yazala alayka min Allah hafiz me gadi ba zai gushe gare ka ba daga wurin Allah wala ya karabaka shaytan kuma yace mai shaytan ba zai samu dama da zai wa kusa da kai ba hatta tasbiha sai gari ya waye wa kanu aharasa shay'in alal khair su ko sahabban manzan Allah sun kasance su ne mai kwaɗan kowa ga alheri su yi kowa su alheri kamar yadda mata ka san in sun ji alheri ko faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ama innahu kada sadakaka kaga mutumin nan yi ma gaskiya wa huwa kazubun amma wallahi katun makareci ne amma abin da ya faɗa ma gaskiya na ya faɗa da wannan malamai suka ce komi ƙaryan mutum yan abin da ya faɗi gaskiya na a ce a yi aiki da shi shi yasa aka cewa ko da malami fajiri na in ya karanta ayar ƙur'ani ko ya karanta hadisi ingantacce in ka jiya ya aiki da shi kaga ce in mm, ga sani gara ce abin nan da ya faɗi ya aiki da shi an gane ko yawwa wa huwa kazubun qatu makareci ne ta'alumu man tukhadibu منذ ثلاث ليالي ya Abu Huraira shin Abu Huraira ka ku gane wanda kake magana da shi adadin tsawon kwanakin ga uku ta gane shi kala abu huraira ce la ina in za Allah ina naga gane shi kala za ka shaidan to iblis shaidan da wannan malamin suka kawo da cewa ashe aljani na rikidewa aljani na rikidewa aljana na iya rikidewa ta zo miki da siffar wata kawacewa da kisa ne tana zuwa cikin gida ce ki da Allah ta so mu sai gani ta ina jiran ki ko ko ke mace da ta yadda mun sun ku zamu ki ce wace ta mun ku zamu ki da Allah mun sani da in kana da kiyata ta hana ta yi to ai ban yi wanka ba ke ko ke kama maka dabi'a ki ke san wani kan to da yake in an ce a jire ki ka kama murya kuma irin ta murya wata kawai ta so mu kai sai ki ce to da Allah ni dai tun da ke mutane ne to ba ta bari na faɗa matan gida to nan ɗaya na ba mu kwata na zamana mu ce mu dawo ba ki ce to mu kai sai ki ce to mu kai ko da kika biyo aljanata sai a ce ai an tsince ki dajin kaza aljanata kuma ta zo miki da siffa irin ta wadda ke sani kuma da murya so da yawa za ka ji mace ta ce tana yin mawarki ana magana da ita irin sautin mijinta ki ji ana magana da ke irin muryar mijin ko ki shiga makewayi ki ji ana miki irin wannan duk aljanu na irin waɗannan ɗabi'un a takaicen takaitawa dai wannan na nuna mana aljanu suna rikidewa kamar yadda mala'ika na iya rikidewa ya koma sifar mutum ya zo ya magana da kai ita yi musafaha da kiya ku yi komai da ke da mala'ika kuma ba ki gane mala'ika ba haka aljana na iya rikide miki ta zo miki kamar yadda shi dan ya rikide ma abu huraira ya zo mai da sifar mutane mabukata ya zo musu da ita ko ba haka ba abu huraira kuma bai gane shi ba da haka shi yasa ake so ki lazanci addu'a ladabi na shidda a wata التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم shine yin tasbihi da yin tahmidi da yin kabarbari a lokacin da mutum zai bacci fa ya sahihaini an aliyin daga sayyidina ali faɗi mata. lalle na da fatima atatin nabiyya ta ta wurin annabi sallallahu alaihi wa wasallama tashku ilaihi ma talqa fi minar min raha an gane wato na na faɗi ma. ta je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama tana kai masa kocen irin wahalhalun da take wama da su na daka a cikin gida daka da take yi ya sa hannunta ya yi kanta ta ji an ji jihadi an dawo an samu ganima to shi yasa ta zo wurin manzon Allah a taimaka mata da wata kuyanga ta kama mata aiki wannan ya nuna duk darajar ki da matsayinki ba ki kai darajar na na fadima ba amma daka ta kai da hannunta suka ta kai da hannunta ta hankula saboda mijinta ba ya da hali saboda magana in ke yi aure ki ce mai gida ke ki aiki kaza a wannan bai taso ba duk wani aiki na wahala in da ki aure mutum to ya hankuri ki mai wannan wahalar har lokacin da Allah ya kawo muku sauki in ya kawo muku sauki shi kuma ya tausaya miki ya rage miki ya samo miki mai aiki wanda za ta rage miki wayannan wahalhalun kuma ba lahi ne ba a shari'a muna fahimta ko na na faɗi ta kai ƙara wani annabi sallallahu salama irin wahalhalun da take sha na wahalhalun gida na aikace aikace tun daga shara waye waye da sauransu fa balaga ha ko da sai manzo Allah baya nan ta yi umma na Aisha ta yi mata bayanin duk abin da ya waru fa balaga ha, annahu ja'ahu tana ta to ke ma gida in ya zo za a mai bayani za a faɗa manzan Allah cewa eh ke zo da bukata kaza da lalura kaza da kaza na yi tsalle ne wa ha annahu ja'ahu to wa ha labari ya zo ma ita na na Fatima kenan ko labari ya zo mata wannan ne saurin na wasala da Hausa labari me yasa ta zo wurin manzon Allah neman a bata me mata hidima wa balagaha labari ya zo mata annahu ja'ahu raqiqun bayi sun zo mai falan tusadifhu kun gane ku fa zakarat zalika li Aisha to falan tusadifhu ko da ta zo ita na da Fatima ba ta kici da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa zakara zalika li aisha sai ta ambata wannan bayanin ga ummu na aisha ashe wannan ya nuna in kina da albarka ko da uwar yarinya ba ta cikin gida in ta zo da bukata sai ki ce to bai da matsala to ta ki." Dan alhaji ya zo za a faɗa mishi kamata ki ingiza alhaji ya taimaka ma diyar ko da uwar ta ba ta cikin gida ba ki zo da wasu maganganu ba na cewa yan wahalar gada ba ta da hankuri wayan zato wai sai suka a sai mata dan injimin wanki to ai akwai shi ne in babu dama a sai mata yanzu ba za ta zo ce a sai mata ba kuma iya ne akwai matsala mijinta baya da hali tana yanzu an da ce da Allah baba ya akwai hali dan injimin nan na wanke nake so dan sai mun dan ji saukin rayuwa sai ci to ba matsala nawa yake ce dubu arba'in dubu hamsin dubu sittin dubu kaza kaza kaza kaza sai a sai a bata a ce to je ki saukin rayuwa ba wai ki za a yi so ina mijin ki ba a'a da mijin na da halin da zai mata ba sai ka sani kawai ka taimaka mata wannan haka ya kamata mai kun gane ku Da haka umarna aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai umarna aisha ta masa labari aina na Fadima ta zo tare da mai gidanta da bukata kaza da kaza falamma jaa da yazo akhbaratu aishatu umarna aisha ta labarta mai kala faja'ana sai na na Fadima ta ce sai ga manzo Allah ya zo gidan ashe furki na zuwa ina gidan suriki ne ba ku sani ba ai da daddare na kuma je gidan manzo Allah ne mai bayani sai ya taka ya nika gari sai gidan sai da na Ali suna kwance da ita da mijinta tace fa ja'ana sai ga manzo Allah ya zo muna wa qad akhazana mabajina ko da yazo har mun rika wurin kwance mu saboda da wurin suke shigewa bacci da ya gare shi haso shige kwana fa zahabna na kuma sai mun ka tashi mu miki fa qala ala makanukuma mu zabar da ni da shi mu muke muna kwance bisa gurin mu ce a'a kai zaman ku ba sai kun tashi zaman zaman kai zaman kai kai zaman ku zaman ku ne a to wani surutu za a yi kuma duk wanda ya fara ya ce ga wani ai ya sami za a yi to wani surutu ne wa ya sai buta wanka wa ya sai dokitin wanka wa ya sai katiwa me yake ni a yi to wani abu ne suna ku zaman ku ala da silikoma eh ala kuma ku tsaya da yadda kuke farko to ai da mun gano da kun gano surki dana surkin kadan ka eh da zarar mutum ya baka diya kan ba mutum diya ka zama uba ne ke zama uwa sai to da ka yanzu magana ta kare kuma mu'amala mai kyau sai ta karu yadda dawa nan dan wane ne nan dan kaza nan dan abubuwa nan dan alheri nan dan kaza nan lokaci bayan lokaci kire wane ya zaman ka da wance a mama alhamdulillah faɗa nan gaskiya to mama gaskiya ke san mutum ne yanzu dai gaskiya kwanan mu bi ba ta yau magana a uzu billahi amma ku ta barna to bari zai magana da ita ishirin kawai zai magana da ita bayan ɗan lokaci ki sa kiranta na ji abin da kawai Eh, na ji tarbiyyar da kika yi wadda mun kai miki mun gode da abin da kika yi muna eh, tun da ran da kika gidan ga ke taba gani na ina gaba da ubanki kwana biyu na gode Allah ya saka sai ke to in baki tukunci hmm ki shirya kuma duk abin da kika yanzu isa wuri ki gama aikin nan ki to gida ga ne ga babanki muna ga daki to wallahi ni mama ai baki sa abin ban san in san yawa ro ki gyara to mama na gyara shikenan can bayan sallar magariba isha a kira shi kai me yake suke ya mutum ne yaka ah, mama halan koyi mata magana ne a ah, me zai faru a ah, na zuwa gida dai tana ta dariya tana wani abuja? wai in yaye mata to Allah ya baku zaman lafiya kenan ku sai zuwa lalura to kenan ma ba wai magana ki zo ki kunna ya mata wulakanci minone minone mu kashe auren nan to nan kun kashe auren sai ta dawo ki dafa ki ci ba sai ki dawa ba ki soya ki farfesu tunda sai ke ta dawo rashin sanin ciyan kai ne ga uwa ta dinga daure ma yarta gindi wai ta bar gidan miji lallaba me matsala bai sai min tokawanka wanka bari za a dinga sai miki tokawanka wanka mama yana sai min tokar da wai mama ce ga tokar da ya sai min wace irin toka ke sai wai mama irin tokar ga ni zai da ita sai ka ce babu matsala sai a sama mata sana'a yi da abin ya faɗa mata sana'a yi da kaukawa sai ta samu hanyar da wani abu da zai shigo take da shi taimaka ta lalura in wasu abubuwa a rage sai a zauna lahiya shi ma sai a kira shi yan akwai hali a bashi dubu biyar a bashi tsaba a bashi gero a bashi kaza an shi shi ma sai ya ta kunya to amma babu alheri da suruki akwai halin da zaka iya taimakon suruki sai ka zo ka biya ma ku yi zo ku saurara ku ce ga wani kuskure ga wani kuskure da iyayen mu suke yi ga wani kuskure da iyayen mu suke yi kana da halin da za ka iya kai yarka da ɗanka makka don ba za ka yi saudi ba sai ka ce wai ka biyar mai yarka wacce wacce ba ɗanka ba ai ka yi kuri kai ga kujera an samu zan kai ku makka da kai da mutum ne ka amma babu halin da za a kai ku amma dai ni ganin ni kamata ya kai ɗin ka tai in Allah ya gwada mana wata shekara ita ko ta ka fara kai su rikin sannan in dama ta samu a kayyarka sai ya gane cewa ashe shekara kai ɗa shi ko dole ka mutunta ɗayarka a ba alheri sai bakar ruwa sai mai da son ma haka kai kashe na suriki inda zan zo turta ta yan wahala da ke taho to da kuma miya baki in za ki tuwa gida miya ce to miya baki to da shi wato ke ce ɗake ta zauna ya ko Allah ya sa mu gane shikenan faja'ana wa kada akhadna madaji'ana fa zahabna naqumu fa qala ala makanikuma faja'a sai ga manzo Allah ya zo fa qa'ada baini wa bainaha sai manzo Allah ya zauna tsakanina da ita ya zauna tsakanin sayyidina Ali da ummuna da da na Fadima ya zauna tsakaninsu ga su kwance suna cin nauyiwa. tun da ke ga sun yi yunkurin su zaɓi da cewa akwai zaman sai ya zauna muna tare da ku faka da baini wa baina hatta tubar da kadamai sai da na alete sai da na kai wajen ina jin sanyin dugadugai ne ala a akan ciki na a tuna ne na mi sai da kai wajen yana jin wannan faƙala sai da ya ce ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma kuna son in ba ku abin da yake alheri sama ga abin da kun sai gidana in ba ku idza akhadha idza akhadtuma mudaji'ukuma abin shi ne idan kun kari kaurin kunciyar ku aw awaituma ila turashikum ko kun ka tattara zuwa ga shimfidar ku to fasabbiha salasan ku yi tasbihi salasan wa salasin da talatin da uku da talatin wa talatina ku yi tahmidi talatin da uku wa kabbira arba'an wa talatina ku yi kabbara talatin da hudu fa huwa khairul lakuma min khadimin kun ga abin nan yayi muku mai hidima abin nan da zan ba ku in Allah ya sa kun shi to hidima sai dai a yi muku hidima yasa duk wanda ya rike wannan Allah ba zai bashi ya shiga ina zai dafawa ba Allah ba zai bari gidanku in kuna fuskantar matsalar rayuwa ku dinga yin wannan ke da mai gidanki sannan wannan ya nuna mana ashe mata da miji su aka su kwanta ni tare amma in akwai kuma wata matsala ba za su kwanta tare da yan kun duba wannan lokacin su ma babu yaya ku duba ku babu yara ba amma akwai yara ai karere a bar yara yara su zabi da yaro ta mama ta ina mama ta ta ina mama yaro shi ta fa yana bugun gambun ɗakin gida ai babu shawara za mu shawara da Allah sai a yi dabarar da za a yi eh yaro kai ya san me aka yi bai kamata ba a yi dabara wanda za a yi a san wanda za a yi a yi dabaru mu haka muka isko yayin mu suna yi amma yanzu ga kere kere kere ne wai mace da rana tsakiya wai ga yara zugun zugun dan ya sun san ma ina duniya ta sa kai wai uwa ta sallace wai ta ina mu a dawo kunya babu ko shawa da Allah. kuna lura eh Allah ya sa mu gani eh ito eh, sosai ko za a bin dukkan shi yadda haka shi Allah na ɗere ma ai inda shi ɗaya na ce malama alheri zai malalo muku ai shi a sirrin ai sirrin ruhin asiri ya samu gidan in za su rike haka har ta naɗi in dai za su yaka mata da miji miji shi mata ta yi har duniya ta nade Allah ba zai ba shiga wahala kwanci ba Allah zai kawo musu sauki da agaji an gane ku. ladabi na nawa kenan ladabi na bakwai ifa'u butar jihar wato kashe wutar lantarki wani hauhu inda nau eh lokacin bacci a kashe wuta bi sai haini ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun annabi ya ce kada ku bar wuta a cikin gidajenku lokacin da kuke bacci to ina ga masu kunna janarita suna kwana in babu aula ya yi ya dai ku sauna da kai da iyalanka su yi hankuri mana a yi hankuri in akwai in akwai wuta sai a kashe wutar da addama kai na ga wanda wallahi shi gaba ɗaya wutar matan nefa bai kwana da ita don haka da zarar su a duk abin da aka gira na an kare. wallahi ya kashe ta amma shi ko tsarin gidan an yi ma gidan wani tsari wanda akwai isassai iska ko zayi iska yana bugawa kun gani hadari ne ka bi wutar nefa kana bacci balle ka sadda injin kana kwana in mazajen zai sun ce ba su sadda injin ba laifi bane hadarin sadda injin cikin gida sai a shigo a yi sata ba kusan mani aka yi barayi galibi suna cakatar in an sadda injin su shigo ko na shekaran jama'a kautan mu nan sun shiga da daddare barayi sun shiga gida janarita na kuka suka ɗauke mashi ba a kosa abin da aka yi amma in an ka ce babu janarita misali to za a san ake za a san ake waro a cikin gida eh Allah ya sa mu gane kashe da wuta yana da matukar muhimmanci in ma ba ta kasuwa gaba dai a kunna fanka duk abin a kashe soket duk wani abin da bai da wani unwani bai da wani aiki a kashe shi abinda an da wani a yanki kaddara a runguma don kaddara ta ko birnin da kuma gani da aka sha wai a bashi kaddara ta ko banka a cewa an bar cikin dare tana aiki kaddara ta don da za a ɗauke wutar a sake su kowa san me zai faru eh Allah ya samu gane kuma hukumar wutar lantarki ma tana ba da sanarwar cewa in za a kwanta bacci a dinga kashe kaza da kaza to galibi an kakkashe kaga wutar ta yi ƙarfi shi yasa ake so sai a kula da wannan wa sai haini aizon an abi musa qal daga abu musa al ya ce wato ikhtaraka baitun ala ahlihi bil madina min wani gida ya kama da wuta a madina ya kone kurmumus falamma huddisa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka ba annabi sallallahu alaihi wa sallama labarin gidan ya kone kala sai annabi ya ce inna hadhihi nara kun ga wannan wutar innama hiya aduwwun lakum ita ma makiyar ku ce fa idza nimtum in za ku yi bacci fa atbi'uha ankum ku kashe ta daga gare ku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ladabi na takwas iglaqul abwabi rufe koyin gida wa sarfiyatul ina ko aniya da ruhi wato eh, abin nan kihi ko ruhi korai inda nomi in za a yi bacci وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا حكني إذا استجنح الليل إذا استجنح الليل idan duhun dare ya kama dare ya yi can cikin dare in dare ya yi auƙala ko kuwa cewa yi iza junhun laili idan duhun dare ya kama dare ya yi fa fi ku kaga ƙananan yaran ku ai ba ku jin magana ne ai ba ku shi ai ba ku bari ai magana kama ya ku rike ku ba ku shi wani lokaci ma yaro bai kamata ba sai kaga an yi mangarba sai a yi yaro wani mai tire da a ce a fiya wannan lokaci lokaci ne da za ku ci lokaci ne da za ku ci an gane za ku ci fa inna shayatina shaytanu yanki dinafa, shaytanu miyagun mutane shaytanu tawaga iblisu tantashiru hina izin suna watsa jama'a su wannan lokacin fa iza zaba sa'atun min isha idan wata sa'a ta isha ita wuce fa kalluhum sai ku sake yaran ku wa agliku babakum kure ku wayin da daddare a jawo gambo a ruhi ai bismillah a kulle gambo na gida a barbarin gida bude wa agliku babakum ku kulle koyin gidajen ku wasu rasmallah ku ambaci suna Allah wa atfi'u misbahakum ku kashe tillunku waskul smalla ku ambaci suna Allah in za ku kashewa wa auki sika aka ka kuka abin nan ka daure bakin salkakka waskul smalla ka ambaci suna Allah wa khammir ina aka kariya kwaryarka waskul smalla ka ce kai bismillah walau ta'arudu alaihi shay'a ko da wani abu ne zaka fijirawa zaka gittawa kasa to duk waɗanda da dubba galibi mata ku ne ya kamata ku yi amma ba ku sakacin ku ya yi muku yawa game da ɗiyan kuna sakaci da yaran ku eh, kuna sakaci da yaran ku to da aka akwai matsala tsaye daga ciki sai kun ta tsaye kuma ga akwai wata matsala ta samu sai ga ana ta kuka ana iyo wata rana an bar wani yaro a islamiyya sai isha'i ba to ɗauka ce bayan isha'i na azahar da mashin mun ga ta ce mai kaba kaba shi ajin yaro ina zuwa unguwar na ce maɗan kaba kaba yi yaron kashe bari ya ko ina cikin duhun dare bayan isha'i sai na kama hanyar na shiga wata kwarkwada cikin unguwa ina zuwa ko na an taru ba ga yaro ba inna lillahi wa na ina in ba an sace shi ba kowa ya idanu sai mai zo an ana ta kuka in ce assalamu alaikum me ya faru suka ce wallahi yaro mun ga kai makarantar malam na so kaza ka nace wai ina na a makarantar malam sun ka ce kai ina san makarantar kaza Mace da kun kun ga malam na so ko san shi to mu ina muka san malam Mace to ni an malam na so dan ku bai bace ba yana ina uwa ta ce oh cewa ni wai an ka tashi ki biya gidan sarki to bai biyan ba kina sai inda kun ka bar shi sai yanzu gani na kawo shiga ɗan ku da ka sakaci gare ku sakacin ku ne duk wasu awa da kawaru akwai sakacin irin waɗanda misalai suna nan da yawa a banni da yara wallahi sai bayan magariba dole in ɗauna fek in kai yara har gida wani irin abin musamman ka dibi yaro ya taho yanzu a kowace yara da aka kawo da ƙarfe takwa An kawo takwa yaran ba a sa ɗauka sai shidda amma wallahi tallahi shekaran jiya sai bayan magariba sai da na kai su gidansu ba ta ɗauka su don ta yi mai ɗauka mun yi faɗa mai ɗauka ne nake to Allah ya kari da kayan ba gaskiya kuna da sakaci ne mai ɗauka ce uwa ba ki hawan na kake je ki ɗauka ɗiyan ki me kike jira ne rawa muslimun fi sayi an jabir bin abdullahi qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa kuma karanta shi غسل الإناء وأوكو السقاء فإن, فإن في السنة ليلة annabi ya ce lalle a cikin shekara akwai wani dare yanzu da hawa ba'us wanda alloba ke saukowa ce la ya murru bi ina'in ita wannan allobar ba za ta shuɗe inda wata ƙwariya ba laisa alaihi gida wanda ba a ruhe ba au siqa'in ko wata salka laisa alaihi wika ba sa maɗauri an ruhe ba illa nazala fihi min zalikal wafa sai wannan alloba ta sauka cikin wannan bala'in din Allah shi kare mu Allah shi mu jagora jama'a muna tare ko ladabi na tara alwudu lil junubi idza arada an yanama alwudu ana son alwala lil junubi ga mai janaba idza arada an yanama in yana son yayi bacci da janaba kuskure ne mata kuna da sakaci mata kuna da sakaci mata kuna da sakaci kuna kwana da janaba da yawan ku ku ji tsoron Allah in mijin kina yi ke kamata ki lurar da shi ki gaya mai ba a haka nan tashi wani dauri saboda ni in an ka tun karo mu da wani mugun abu shedan ya tarar da kai da janaba ya yi samun nasara kanka in an kayo miki jiwa wai jama'a kuma san jiwa ko ana wa jiwa ba jiwa in an kayo miki jiwa ana ji idan an kayo miki jiwa an ka tarar da ke ba ki da shiri ke tashi aiki da zarin kina da janaba akwai aljannun da su in za su wannan aikin abinda ɗin suka su tarar da ke da janaba sai su shiga jikinki ai kusan ka Allah ya taimake mu eh sabi sai yayin an Aisha radiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza arada an yanama wa junub idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi ne yayi bacci inda yana da janaba ga sala farzu na farko yakan tsalkake jiki ne shi tsamta kai ne yi tsalki wa tawadda al-salah sai shi arwala ta sallah to dami ba za mu yi koyi da shi ba wajen sai ya yi ni aiban an na umar bin Haddazi radiyallahu anhu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umar ɗan Haddazi. ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yar yarkudu ahaduna wa huwa junubun shin ɗayan mu na iya kwantawa yana da janaba qala na'am annabi ya ce eh idza tawadda ahadukum falyarkud Inda yanku ku yayi alwala ya kwanta wa huwa junubun alhali yana da janaba ladabi na goma adamun nauna awal bakon rashin kwantawa jiki kuma kuna da matsala nan hada sai yanku sun biyo eh kwanci jiki wannan ya zama wata ɗabi'a da al'ada ga mata eh suna ganin shi addini eh da muna yara muna yara ce muna aka kwanci jiki na kawo bakin rai eh sai aka kwanci jiki na kawo bakin rai to shari'a ba dai ta hana rawar tirmidhi bi sanadin hasan an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan abu hurairah ke manzon Allah ya ga wani mutum murtaji'an ala batnihi yana kwanci akan ciki ne ya rubda ciki fa qala annabi ce inna hadhihi daj'atun la yuhibbuha Allah wannan kwanciya kwanciya ce wadda Allah baya son Allah baya son irin wannan kwanciya ladabi na goma sha ɗai shine zikirullahi inda al-istiqazi zikirin Allah a lokacin da mutum ya falka daga bacci rawal buhari an uba an ubada ibn samit an annabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi ya ce man ta'arra min al-layl wanda ya walka da daddare fa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah alhamdulillah wa subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah sai mutum ya warka daga bacci yace babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya mulki ya tabbata gare shi godiya ta tabbata gare shi shi mai iko ne akan komai sarki godiya ta tabbatar ma Allah sarki ya tabbatar ma Allah babu abin bauta da cancanta sai Allah Allah mai girma banda ƙarfi banda banda dubara banda ƙarfi banda dubara banda ƙarfi sai ga Allah sannan ya ce Allahumma gifirli Allah ka yi min gafara ko kwalka daga bacci ya yi wannan auda a ko ya roki Allah wata bukata ustujiba lahu za a amsa mai bukatun nan tashi fa in tawadda'a in yayi alwala wa sallaya salla qubila salatuhu za a karbi sallar shi anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته